Yanzu haka wani jami'in fafutuka Nasiru Saidu na kungiyar La Voix de Sans Voix na hannun 'yan sandan farin kaya bayan da aka yi ta yada muryarsa ta hanyar WhatsApp yana mai nuna shakku dangane da yiwuwar zaɓukan da ya kamata a gudanar a 2020-2021 sanadiyar dokar ta ɓacin watanni ukun da gwamnatin Nijar ta kafa a makon jiya da nufin dakile yaduwar cutar coronavirus. Alhaji Nasiru Saidu ya yi wannan magana ne a keɓance ta hanyar WhatsApp da wani abokin hulɗa, amma kuma aka yi ta yaɗa muryarsa a tsakanin jama'a. Masanin tsarin zamantakewar al'umma Dr. Sani Hayyajin Juna ya yi fashin baki a game da wannan sabon al'amari. To lalle rashin bambantawa hira ta tsakanina da wani ita ce take kawo duk irin wannan al'amari sannan kuma tsakanina da wani ai baya ya mini haka nan na yarda da shi kai kaɗai ne nake iya aika ma abu kaza saurara ka ji kai ma sai ka ce ka aika ma wani shi ma ya saurara ya ji mutanen ka na arziki yau da gobe wane zuwa wane hatta kai abu kowa ya jiya saboda kowa yana da mutanen shi na arziki wanda yake tsammanin mutanen shi ne na kirki wanda yake iya aika ma ko ba dan mutanen yana da niyyar yin wani abu keta ba sai labari ya je har inda bai kamata ba ya je ya kawo maka cikas mutum na biyu da ya fada cikin irin wannan tarko shine shugaban wata asibiti mai zaman kanta Dr. Mala Tijani wanda shi ma wasu abokansa suka fallasa hirar da suka yi ta WhatsApp a cikinta yana mai nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnatin Nijar ke tafiyar da yaƙi da annobar COVID-19 lamarin da ya sa aka tsare shi a ofishin 'yan sandan feshi abinda ibrahim kantama ya ce zai iya zama wata hanyar haddasa kin yarda a tsakanin jama'a hira ma tsakanin ku da mutum da mutum ta whatsapp ta zama jidali 'yan afirka ne ba mu yi wa abin kyaukyawar fahimta ba shi wani abubuwa da su waɗancan suka kera shi sun yi shi ne kawai don sauƙaƙa ma'amala yan uwa da amanan arziki to mu sai muka ɗauke da wata manufa yanzu abin ya zama annoba ma za a kira shi da kasan wannan corona haka shi ma wannan whatsapp ne kana magana da wani ta whatsapp ya yi masa maka saji kamar da sai ya zama daji kan gobe an baza shi a cikin grup a yi wa abin mummuna fahimta abu ne wanda za a yi cir da Allah wadde da shi. To ko me masanan doka ke cewa ne akan wannan al'amari? Dr. Mena Karte masanin tsarin mulki ne a nan Nishar. Wanda kuke hirar yayi a registry ɗinka ba a kan ka sani ba kuma yayi amfani da wa'annan abubuwa da ka gai kai lalle ka gai ba abubuwan daɗi bane ba kuma ya yi amfani da su a sunan baka ba da izini ba to wannan doka ta hana hakanan. Musamman a cikin constitution akwai abin da ake ce ma civilization na secret de la correspondance da communication nisantar da kai daga yada wani abin da ke kama da labarai a wajen mutanen da ba su da masaniya akan ka'idodin yada labarai shine abin yi don kare kai daga shiga tarkon masu fallasa bayanan sirri in ji masana kai in dai ba ka samu horo ba ko ka yi karatun jarida ba ka kiyaye kar ka ɗauki kanka akan matsayin ɗan jarida kana ba da labarai bayanai iri-iri wanda baka tantance su ba kai da kanka idan kana haka kullum za ka sa kanka cikin matsala yanzu haka wannan sabon al'amari ya fara haddasa kin yarda a tsakanin jama'ar Nijar a bisa la'akari da yadda abin ke kokarin samun gindin zama Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar